واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار wa bi salmasir ka tuna ya kai wannan annabi yayin da Ibrahim yake kiran ubangijinsa yana cewa Allah ka sanya garin Makka ya zama amintacce ba a cutar da wani a cikinsa ka azurta mazauninsa da kayan marmari kala-kala ka keɓe waɗanda suka yi imani da kai da wannan arziki har zuwa ranar alkiyama sai Allah ya ce wanda duk ya kafirce a cikinsu zan jiyar da shi daɗi kaɗan a duniya sannan a lahira in sanya shi da ƙarfi cikin azabar wuta tir da makomar da za su koma cikinta ranar alƙyama